الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا ku mutane Allah kaɗai ne ya hore muku teku don jiragen rosi tafiya a cikinsa da umarninsa kuma don ku nema daga falalarsa ta hanyoyin neman halal daban-daban kuma ko kwa gode wa ni'imar da Allah ya maku